Duwa barkamu da warhaka cikin wannan bidiyo. So a bidiyon mu na yau za mu nuna muku ne yadda za ku mayar da wayar ku ta Android ko iPhone zuwa ya koma kaman computer Windows 10. Idan ba a manta ba a bidiyon mu na baya mun nuna yadda za ka mayar da wayar ka ta Android ka maida ita kamar ta koma kaman iPhone 11 Pro. Ma'ana fiskar ta ta dawo kaman kana aiki ne da iPhone 11 Pro. so alhamdulillah wannan bidiyon ita ma ta nuna mana yadda zaka mai da ita wayarka ko kuma ma idan har iphone kake aiki da ita so zaka mai da ta koma kamar wannan computer da kake sani wanda irin windows 10 idan har ka san windows 10 akan kwamfuta so ba tare da bata lokaci ba za mu je cikin bidiyon namu sai dai kamin mu je ina rokon da allah duk wanda bai mana subscribing ba ya mana subscribing sannan kuma ya bar likes sannan kuma ya yi sharing na video nan da yan uwa da abokan arziki hakan ne yake ba mu karfin gwiwa mu ringa kawo muku bidiyoyi a cikin wannan channel din. ba tare da ɓata lokaci ba bari mu je cikin bidiyo. so kamar kullum duk wata application da zamu mu nuna muku yadda za a yi aiki da ita wannan channel din so mukan je play store ne mu nuna muku yadda za a yi installing na wannan application din idan har application din ana samun ta play store za mu je play store ne kai sai idan har kuma ba a samun application din a play store to za mu je website da ake samun wannan application din mu nuna muku so alhamdulillah wannan application din ana samun shi a cikin play store sai yanzu nan kai sai sai mu je kan cikin play store namu mu bude shi so nan play store namu ya budu kenan so yanzu diga nan kawai abun da muke bukata a nan yanzu so sai mu je mu sharing searching na wannan abu so dama application in akwai ire-irensa da yawa so amma mun yi bincike mun duba wanda yake da kyau shine za mu nuna muku a wannan channel din so yanzu nan sai ka rubuta computer computer launcher so yanzu a nan ga computer launcher sai mu danna kai so muna danna kan computer launcher a nan so akwai wannan da ya zo na biyun nan za ka ga akwai alamar windows sannan kuma akwai 10 so ka lura a nan idan za ka ɗauko shi so wannan application in diga nan diga ka gan shi so wannan application in yana da mutane da yawa da suka yi downloading nashi sannan kuma za ka samu mutum miliyan biyar ne suka yi downloading na application na. mutum 125,000 ne suka yi reviewing na wannan application ɗin sannan kuma an sa mata star har zuwa uku zuwa huɗu wanda suka yi rating na wannan application so alhamdulillah wannan application in ne zai mana abun da muke bukata so kai sai kawai za san inda ake a yi downloading kawai sai ka danna kanka inda za ka yi downloading daga ka danna sai ka yi downloading nashi So mu a nan yanzu kaga namu mun riga da mun yi downloading nashi so kawai ya zo a matsayin open ne kawai ko kuma in muna so mu goge shi. To kawai daga nan sai mu danna kan open namu bayan ya gama downloading a naka sai ka danna open kamar yadda danna sai yanzu ka ga Windows X launcher so yanzu ya buɗu Windows X in kamar Windows 10 yake nufi kenan. So yanzu daga nan idan ka kasa kasan wayanka zaka ga ta dawo kamar yadda Windows take zuwa idan ka duba arrangement na yanayin yanda abubuwan kan wayarka daga kan user wayarka asali ba user babu this PC ba recycle bin so sai WhatsApp naka ne da YouTube da sauran abun da yake kuri So wannan launcher in sai ya kokari ya kawo maka wannan abu duka a nan kamar na komfuta ga this PC ga recycle bin in ka goge abu zaka same shi a gurin. ga sauran abubuwa haka wayar ta zo kamar kwamfuta nan in ka duba gurin notification ne so wannan kaga shi ma kamar kwamfuta ne ga gurin bluetooth wifi gurin toci gurin da sauran abubuwa haka sai nan so yanzu in ka zo ka danna kan baktoci a kunna so yanzu in ka zo ka danna kan aro nan shi ma ya kawo mana gurin percentage na batir gurin bluetooth a kunne ko a kashe ga wifi ga sim card na ana ciki da sauransu so in ka zo ka danna kan alaman mutum nan zai nema gurin ka ne so yanzu daga nan zai baka access zuwa kan nombobin kan wayanka so haka wannan application in yake so gashi nan kuma gurin cycle nan google chrome ne so kai sai zai kai mu cikin browser yanzu gashi nan kamar yadda kuke gani so na danna ya kai ni cikin browser ga wannan gurin call ga gurin window kuma in wani application na wayanka wanda ba gan shi ba zaka zo kawai ka danna kan window nan sai ka zo ka yi searching nashi kamar haka kawai daga nan yanzu duk wani application da yake kan waya na za ka same shi a nan sannan kuma za ka danna kawai da ka danna kansa zai je maka abun da yake bukata so in za ka yi aiki da wannan abu mafi sauki ma yadda za ka ji daɗin aiki shi ka ja sama wayar ka samu ka danna kan gurin da ake dannawa gurin rotating na waya computer ka ce wannan ga gurin applications naka in ka danna ga sauran abubuwa kamar dai ran da kasan kwamfutan ka ne yanzu in ka taɓa aiki da Windows 10 so za ka ga wannan bai da wani bambanci da Windows 10. So in za ka yi searching na abu kamar ga Google Assistant mun yi bidiyo a kai kawai za ka danna ne ka ce masa ok Google yi min kaza, ok yi kaza" shi kenan ga gurin time da sauran abubuwa haka. So ga gurin message shi ma zai kai ka kan message naka sannan kuma gurin call shi ma zai kai ka kan nombobin wayarka. da sauran abubuwa dai wannan abu zaka ji daɗin aiki da shi musamman idan kai mai son ganin yanayin kwamfuta ne ko aiki da kwamfuta so ko baka da kwamfuta za ka yi kokari kai aiki da abun da kake da shi ka ji daɗin aiki da shi kawai sai ka mayar da ka ta dawo kamar kwamfutan ka sai ka ji aiki da shi ka ji daɗin aikinka so muna roƙon da Allah duk wanda bai mana subscribe ba kada ya manta kamin ya gama ganin bidiyon ya danna sannan kuma ya share na bidiyon da 'yan uwa da abokan arziki mun gode sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba